Banda ma tsarin mulki addinai daban-daban musamman ma na addinin musulunci a nan maraɗi addinin ya ambata yanci na iyali yancin yara yancin mace to sai dai kashi. ana lura da a cikin zamantakewar al'umma wa'annan su ne aka fi keɓewa aka fi zalunta dangance da cin moriyar 'yanci. Kun taɓo maganar saki maganar 'yancin rikon yaro kenan akwai matsala a wannan bangare. Eh, saboda idan muka ɗau lura a nan INDDS mafi yawan lokuta halayen da muke ƙididdigewa kenan. Ganin adadin ƙararrakin da muke samu sai muka ce ya waje ba a sa ido ga wannan al'amari don al'umma ta samu isasshen labari saboda da zaran ana samun labari a kai mu a gare mu muna ganin wata hanya ce ta rigakafi don kowane ne fuskanci kyaukyawar matsayinsa a kan ‘yancinsa. Hakikanin gaskiya waɗanne ƙararraki ne. Mafi yawan lokuta mace ce ke koken ana zaluntarta ba ta da ‘yancinta, gidan bai tallafa mata alhali ko musulunci ma ya nuna da a tallafa ma mace wani ɗan lokaci idan saki ma ya zo sai dai kash a zamantakewar yanzu za ku ga mace kamar dai yanda muke samun bayanin a firarrakin da muke ana barin matar ita kaɗai wani bin ma tare da yara ita ita za ta ɗaukar ciyarwar kanta daga na yaran kuma ga ɗaukar yaunin rashin lafiya ba wani tallafin da mijin ke bata ko kuma wasu dangin mijin nata. Yaro shifa a lokacin rabuwar aure me yasa akwai matsala wajen riƙon yaro? Idan rabuwa ta zo mafi yawan lokaci inda matsalar take dangance da bayanan da suke fitowa da kuma yanayin yau da kullum wato yanayin yadda aka dama alman ne an aure ne kan gargajiyar musulunci jujin da ke kare yanci hukuncin da zai iya aiwatawa ya danganci ne da al'adar wannan auren dangance da wannan al'adun mafi yawan sun danganci ne da fa'inta maras kyau in ƙara faɗa fahimta maras kyau za ku ga wasu mazan da ke ɗaukar shawarar wasu 'yan uwansu musulmi da ba su da cikakken labari bisa ga ma'aunin 'yancin da ke ga kan wannan mijin zuwa ga matar tasa da 'ya'yan nasu sai ya zan yaron da zai samu tallafin rayuwarsa lafiyar jikinsa ilimantarwarsa bai same su ba kenan zai zama sake a rariya kamar yadda nake faɗawa matan wani lokaci su da ke uwayen ɗiyan wadda ita ma macin uwayen ba sa da hali sai su bar yaron kan rariya yana talla kuma ya zan kan turbar fuskantar matsalolin rayuwa cikin al'umma. Studio Ghana.